Lauya mai zaman kansa a Abuja barista Buhari Yusuf ya ce tafiyar Justice Tanko a wannan yanayi na bisa tanadin doka. Yusuf ya ƙara da cewa duk da hakan ya zama ba sabon ba don in ka duba yadda wadda ya maye gurbin sa Walter Onoge ya samu matsala har aka tilasta masa yin murabus. Hanyoyi fitattu guda biyu ne ko a sami yanayi irin wannan da zai taho da bukata saboda rashin cikakken lafiya ko kuma a ce mutuwa na uku ko kuma a ce ya yi laifi gaban ƙasa ya nemi yadda biyu bisa uku majalisoshin mu kuma a cire shi daga aiki wanda yawanci wannan ta fi wahala ba a samun ta wannan ba wani abu ne sabo ba a constitution waɗannan su ne hanyoyi ko kafofi guda uku da shi babban alkalin Najeriya zai iya barin aiki shi kuma barista Modibbo Bakari wanda ya san yawancin manyan alkalan kotun kolin ya ce a iya aikin sa na shekaru talatin da biyu bai taɓa ganin inda alkalan suka yi ƙorafi kan babban alƙali ba sai akan Justice Tanku a fara aikinmu na matsayi na lauya yanzu shekara talatin da biyu in ka haɗa da wanda nake makaranta ban taɓa jin tarihi chief justice ya tarayya ko kuma na wata jiha ya samu rashin jituwa da ma'aikatansa musamman alkalai wanda yadda ake ganin sa ɗaya ne daga cikin equals bai kamata don tsakanin alkalai akwai wata kara ne da zumunci wanda kai na waje ba da za ka gane. Faruwar wannan mataki ya sa gwamnatin Buhari ta yi aiki da manyan alkalai guda uku kama daga Onoge zuwa sabon babban alkali Olukayode. Barista Modibo Bakari ya ce bai yi mamakin yadda murabus ɗin tankon ya zo ba. Taɓarɓarewan al'amura a wannan gwamnatin wanda kowace sekta akwai abu da turanci suke decadence na morality da kuma abu wato lalacewa taɓarɓarewan halaye na mutane a madafun iko da wato hukumomin gwamnati ya zama na abin da kake gani da babban abu ne suka ga shine yanzu ya zama exception is the rule abun da da kika ga shine ma yanzu aiki yau da kullum to wannan ma akwai taɓarɓarewa har ya kai ga ana zarge-zargen wanda ma aka zarge su da corruption su ma ya ka ɗauki shiri'un a wajen su ake kawowa A shine ƙololuwar inda ake karewa kenan shin da me za a tunawa da justice tanko Ga amsar barista Buhari Yusuf. To na farko a da abubuwa guda uku ya sakarwa masu shari'a dama na su taho da fahimtar su da kuma hukunci da suke ganin ya tafi baya tsangwama a cikin harkokinsu. Na biyu kada ka manta da kusan shi ne alƙalin babban alkalin kotunan mu da ya taho da ɗumbin ilimi na har PhD. saboda haka ya taho da tsari na ilimi a tafiyar da kotun koli ina ganin na uku shine mutum ne mai ba wa lauyoyi dama sosai su gabatar da abubuwan da suke jin shike ke su ba tare da tsangwama ba kotun koli dai kotu ce da ake mata taken kotun daga ke sai Allah ya isa sale shehu ashaka murya amurka abuja najeriya